A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA zai kawo muku wani labari na musamman inda kungiyar kwadago da masana'antar fim suka yi wani haɗin gwiwa a wani fim mai suna haki ko meye dalilin wannan haɗin gwiwa na kungiyar kwadago da kuma masana'antar fim ku biyo mu a tattaunawar mu da shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano. Sunana Comrade Kabir Ado jibur shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Kano. Bai sauraro zai mamaki mun ce nishadi kuma gashi mun ji kungiyar um, kwadago. Me ya gama kwadago da harka ta To gaskiya ne shi kwadago na tabbatar za a yi mamaki tunda ana ta jin karma kwadago kwadago sai a dauka kawai aikin gwamnati to kwadago gaskiya ne yana ko ina kwadago yana gida kwadago yana gurin aiki kwadago yana wajen kamfanoni da sauransu duk abin da za ka yi wani aiki wanda za a dauki wani abu a baka hakkinka to sunansa kwadago to wannan fim na hakki ya aka kuka shigo cikin manufin na haki to mun shigo ciki ne uh, tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai suna iyantama multimedia mm. domin mu daɗa wayarwa da ma'aikata musamman na kamfanoni masu zaman kansu yadda za su yi gwagwarmaya su nemi hakkinsu sakamakon yadda muke samun koke-koke a kamfanoni masu zaman kansu na lokacin da za ki ga cewa an ɗauki ma'aikata aiki uh, na abin da ake kira casual ba na ma'aikata na dindindin ba mm. yayin da ƙarfinsu ya ƙare kare kuma ko suka samu wata nakasa sai ga an sallame su daga aiki ba tare da an biya su hakkin su ba hatta shi kansa aikin da ma'aikata suke yi ba a biyan su hakkin su akan lokaci da kuma muhimmancin kafa kungiyoyi na ma'aikata duk wannan shiri ya dauki na gabararsa shi yasa muka ga muhimmancin mu shigo ciki wannan karan domin ita shi kansa harka ta fim hanya ce da ake wayarwa da mutane kai muka ce to mu ma bari mu shigo wannan hanyar ma iya cewa ko kuka dauki nauyin fim din a gaskiya ba mu muka dauki nauyin wannan fim din ba shi wannan kamfani shine ya dauki nauyin wannan fim din amma dai da haɗin gwiwar mu na ba da wasu abubuwa wanda ya shafe mu kamar ofishin mu kamar ma'aikatan mu kamar motocin mu na sufuri da sauran abubuwa daga nan kuma sai dandalin VOA ya sake samun zantawa da shugaban kwamiti na wannan fim na haki inda kuma dara ta ci gida sunana comrade abbas ibrahim ne na shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na jihar kano kuma ni ne shugabar kwamitin shirye-shirye domin kaddamar da fim mai suna haƙƙi wato ma'ana haƙƙin ma'aikata yau da dara ce za ta ci gida ya aka yi kuka shigo cikin wannan fim na haƙƙi To abin da ya faru shine gaskiya muna ta fuskantar kalubale daban-daban na kwadago musamman ma a kamfanoni inda ake samun ake zaluntar ma'aikata ba su haƙoƙinsu to saboda haka sai muka cewa kamata mu haɗin gwiwa da wannan kamfani na wato iyan tama multimedia saboda su ƙwararru ne a wannan fannin mu zo mu fito da wannan fim ɗin domin da zai bayyana shi menene mahaƙin ma'aikaci menene kuma shi kansa haƙin mai kamfani wato taken mu shine kwadago a fim To um, ka ce haɗin gwiwa shin ku kuka ɗauki nauyin fim ɗin wajen nauyin fim ɗin ko kuwa a ina kuka yi haɗin gwiwa? A inda muka haɗin gwiwa to ai za ka taho da kai da tunaninka shi ma zai taho da tunaninsa. Kenan ka fara zuwa da tunanin? a tare muka zo da a shi ya fara zuwa ya dama muna da shi a kasa to saboda haka da ya taho mana da shi kuma sai muka ga cewa ya kamata to wannan dole wani ne zai fara dama a yi to sai muka ga cewa mu ma muka ba da input mu muka ga cewa ga abubuwan da ya kamata a yi a ciki a cikin fim din nan akwai inda kwadago inda muke waƙoƙi da ma'aikata ke waka irin da ke zaburar da wato ainihin ma'aikaci kamar masa allura ya gudanar da abubuwan da ya kamata kamar inda ake cewa solidarity forever solidarity forever to yin ga wannan waka ne da zai zaburar da ma'aikaci kai ne shugaban kwamitin kadamar da wannan fim ɗin um, a gidajen siniman da ake fitar da fim ɗin ko ina a'a ai za mu kaddamar da fim ɗin ne sai mun kaddamar da fim ɗin kafin mu saki fim din duk da an taba nuna shi an taba so daya a sinima wato a shoprite ne aka zo aka yi previewing dinsa mu bayan an yi ma aka sake gyara shi aka sake tashi shi wannan shine karo na farko da kungiyar kwadago ta shiga harka ta fim kwarai da gaske wannan shine karo na farko saboda abu ne namu E za ki ga cewa da motocin maka amfani na kungiyar kwadago da ofishoshin maka amfani na kungiyar kwadago kuma ah, an yi amfani da kamfani ah, an sha wahala kafin ma a samu kamfanin da zai amince a dauki ma'aikata a gudanar da wato shi wannan fim za a dinga ganin ku kenan a fina-finan hausa a ba mu ne ke cikin fim din ba ai eh, to ai mata da haɗin gwiwa ne eh. ai um, wani tunani na eh insha Allah well ka ba a cikin wannan fim din zaki ga cewa akwai za ga NLC wato logo din mu baro-baro da ofishin baro-baro da motocin mu baro-baro a ciki nan gaba amma dai ba mu ne muka fito a cikin fim din ba su saboda ƙwararru ne dama sana'ar su ce to amma insha Allah idan muka kaddamar da wannan kuma muna da yakinin cewa nan gaba za mu fito da kashi na biyu na shi wannan fim mu sake faɗaɗawa to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya